annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Hurairah ya Abu Hurairah kana so in gaya maka mutanen da za su fara zamantowa lomar jihannama ta fari a'udhu billah ala ukhbiruka bi salafati nasarin tusa'aru bihim nar jahannam shall i tell you the first three that will be thrown into jahannam shine su ne farkon waɗanda wuta za ta fara kalace da su abu hurairu ce wallahi fashe hekto shaƙatar sai na ji na rasa na tsorata sun yi sake tambaya ta cikin sai musu sai ce mutane guda uku da za a fara jefa su a wutar jihannama Allah ka tsare sai ce za a zo da makarancin ƙor'ani makarancin ƙorani a a saboda ya ci amana ne ta wace hanya ci amana i will explain to you makarancin ƙorani of all people makarancin ƙorani wanda ake masa kyakkyawan zato mutumin da za a ce da shi ikra wartaki warattil fa inna akhira منزلتك عند آخر آية تقرأها or you recite of Quran read be uplifted your position shall be at the point of an ayah stop ذن قيامة وتم عندما يكرن تاشي يردد جيني أتكلم حديثي الشاطئ يتي وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا in stanza number 5 a cikin ash-shatibi makarancin qur'ani yardadde ne sa kamar al-uturja ne mun kasa wannan hali ash-shatibi ya fada a cikin stanza number 15 16 17 game da makarancin qur'ani me yace ya ayyuha al-qaribihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin مبجلا هنيئا مريئا alaihi عليهما ملابيس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند inda أولئك أحل الله وسط المالا yace ne zaka ce game da makaranci makarancin qur'ani iyayensa za a sanya musu tufafi na alfarma ran tashin kiyama amma kuma shine hadisin ke cewa farkon wanda wuta za ta lagume to ka san matsala ta faru ya za a zo da makarancin ƙur'ani fayo an rifafi Allah Allah ya ce shi kai alam u'allimka alkitaba allazi anzaltahu ala nabi haven't i caused you to memorize to know to perfect the recitation of the book that i have revealed to my messenger he said yes ya rab ba na ba qur'ani ba Allah ka bani sai Allah ya ce wa madha amiltani So, here comes the crux of the matter. Me kaito. Wallahi malamai suna cewa, duk wanda Allah zai ce da shi, don mai ka saba min, to ya faɗi. A to, ina kake da amsa to? Sai ce, Ubangiji, karatu wa a karatu. Ubangiji na karanta Ƙur'ani, na karanta da mutane Allah ce, kazab karya kake. mala'iku su ce kazab inna lillahi wa inna fa yushabu ala wajhihi ila an-nar then he will be subsequently and consequently be dragged on his face and thrown to the hellfire sai Allah ce kayi ne dan a ce makaranci ne kai to kun ji matsala babu ikhlasi mafi girman cin amanar Allah ka yi abin da nashi ne ka kai ma wani shi sa yan muna da sogul tsakaninmu da zuciyar wallahi ya kai ɗalibin ilimi karka rudu da taron jama'a gun karatu ko kaza kaza kallon zuciyarka karka taɓa damuwa da wai tunanin yaban wani Allah ko tsoron sukan wani you have a business tsakaninka da mahaliccinka ka bari ga zuciyar don wa ake yi wannan kuma za ko mai yabo ya yabo wannan kuma kyauta ce daga ubangiji amma a kul Allah ya ga dama don mutane kake you da ta time makarancin ƙurani Allah ya ce a tura shi wuta a ah, towa zai cece shi Allah da kanshi ya ce ƙarya kake mala'iku su ce gaskiya kake hamilton sai wuta kayi ne don a ce makarancin ina jan hankalin yan uwa na musamman 'yan zuwa musabaka babu laifin ai musabaka amma akwai amana tsakaninku da Allah tsakaninmu da Allah Dan wa kai don kujerar makka don a computer dan don mota kuma alƙalan musabaka kuna alƙalancin dan kyauta ne dan labari kan zo mana akan ba da kyauta su rike a hana ma ɗan takara da ya shawara ya haddace a zauna a cinye hana shi to mu wallahi in za ka yi don musa ka samu abin da ne da Allah kar ma ka haddace kar ka ja makan ka fitina Allah kuwa in dai if you want to read it then to be uploaded people's applause that you are a reciter you are a qari you are gangaran you are you are you are you are Allah zai ce dama abin da kake nema kin to an baka yi an baka laysa laka indana jaza illa wannan hadisi duk mutum da ke da imani will be shaken out of his equilibrium because of the intensity of the negative results if ikhlas is missed yani da dukkanin wani mai kira zuwa ga Allah da duk wani alimi da dalibin ilimi dan me kake yi karka dinga kallon ko siyasa yan amana sun ce akwai amana tare da kake mai shi yasa duk ɗan bid'a mace amana ne duk ɗan bid'a wallahi mace amana ne ka karanta aya ta ɗaya a sura mai lamba 49 ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim albaydawi sai ce wannan aya guduma ce akan dukkanin mai bid'a domin Allah yana cewa kar ku wuce gaban Allah da manzansa ma'ana ku faɗa abin da bai faɗa ba ne sa ba za ka haƙura da karantar manzon Allah ba ka tsaya kan lokacin tsaya ƙarfe na wani saboda haka game da makarancin sannan kuma sai a zo da mujahidi Allah ce na baka lafiya ka fita jihadi ya kai ce umar ina jihadi sai Allah ce ƙarya kake wa inna ma qatalta li yuqala jari you fought for you to be remembered as wa Valorous. somebody with competence mutum jarumi da haka kai kuma an fada an ce jarumi ba shahada ka samu ba ku kai shi wuta ya ci amana ta ikhlas ya ce sannan sai a zo da mai kuɗi Allah ya ce na baka dukiya bai kai muke jina kashe dukiya na gina masallaci mun gina makaranta ai mu ne abuja muke ta kai kawo wajen wa'azin na duk mu ne mu ne Allah Allah ce kazab malaku su ce kazab wa inna ma fa'alta li yuqala sahiban nafaqa wa qad qil dan a ce mai ce da dukiya hikimar wannan a nuna maka wato dan wa kake aikin so dan girman Allah mu kyautata amana tsakaninmu da Allah ni dan Allah kawai kuma sun ce ana gane mai idan Allah ta fuska biyu baya jiran yabonka baya shayin sukarka je kai suka in za ka yi kai ka sanu ka gaya ma Allah dalilin sukanka baya kuma jira ka yabe shi shi yaban Allah yake bukata to me amfani ku yaba masa Allah ce je ka wuta